Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auni lafiya har yanzu dai Ibrahim Almasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a uku ga watan Fabrairu. a babin rahotanni za a ji cewa kasar ghana ana zargin sojoji da kashe wasu mutane goma a garin baku na yankin upper east mai fama da rigingimu daya daga cikin iyalan da suka rasa rayukansu ya ce mutanen da aka tura garin bako domin kare rayuka da dukiyoyin al'ummar bako su ne mutanen da suke kashe al'ummar mu a jamhuriyar Nijar kuma 'yan asalin Najeriya da ke kasuwanci musamman ma a yankin Agadas na ci gaba da kokawa kan yadda rashin wadatar sabbin takardun kudin naira ke shafar kasuwancinsu da rayuwarsu. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan yanayoyin jihohin Najeriya. da kuma nasabarsu da zaben kasar da ke tafe yau muna haskaka muku jihar borno kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan akan rabon gidajen sauro a ga jama'a a sassan kamaru muna kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga zahar da labaran duniya. masu sauraron mu assalamu alaikum mu da wannan lokaci. A yau Juma'a shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugabannin kasashen Turai a birnin Kiev. Shugaban na fatan samun alkawarin gaggauta shigar da ƙasarsa cikin tarayyar Turai tare da sanya ƙarin takunkumi kan Rasha a taron. sai dai manazarta na ganin cewa da alama fatan nasa na neman gaggauta shigar da kasarsa cikin kungiyar ta eu abu ne ba mai yiwuwa ba duk da ƙungiyar tarayyar turai na goyon bayan ukraine amma bata nuna wata alama da ke nuna cewa a shirye take ta hanzarta aiwatar da burin ukraine na zama membar ta ba Gabannin taron na yau Juma'a Zelensky ya gana da shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen A cikin jawabinsa na yau da kullun Zelensky ya gode wa Ursula von der Leyen tare da takwarorinta da sauran kasashen kawayen Ukraine da ke tarayyar Turai saboda goyon bayan su kan haɗin kai da kuma kare ƙasarsa da al'ummarta. A yau Juma'a China ta ce tana ƙoƙarin tantance rahoton da Amurka ta fitar na cewa wani katon balan-balan na China na leƙen asiri yana shawagi a sararin samaniyar Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Maunin ta faɗa a yau Juma'a cewa ana ci gaba da bincike sannan ƙasar ta buƙaci a kwantar da hankali har sai gaskiya ta bayyana. Maunin ta ce China ƙasa ce mai daraja doka. kuma tana bin dokokin ƙasa da ƙasa. Ta ce ba mu da niyyar keta hurumin ƙasa ko sararin samaniyar wata ƙasa mai cin gashin kanta. A jiya Alhamis ne jami'an Amurka suka ce wani balan-balan na leƙen asiri kuma da ake zargin na ƙasar China ne wanda ya kwashe kwanaki yana shawagi a sararin samaniyar Amurka. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya kammala ziyararsa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a yau Juma'a, inda ya nufi makwabciyarta Sudan ta kudu. kasar da ke fafutukar shawo kan rikice-rikice na shekaru da dama da kuma fama da talauci. A jajiberan isarsa kasar wani lamari da ke nuna irin girman matsalolin da kasar ke fuskanta ya faru lokacin da aka kashe mutane 27 a jihar central equatoria a wani rikici da ya barke tsakanin makiyaya da kuma wasu mayakan sa kai na yankin Fafa Roman ya isa Sudan ta kudu ne a yau Juma'a daga makwabciyarta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tare da fatan zai gudanar da shirin zaman lafiya da kuma nufin kawo ƙarshen rikicin da aka shafe shekaru goma ana gwabzawa wanda galibinsa na kabilanci ne da ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane da ɗaruruwan mutane. A yau Juma'a Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya ce dole ne gwamnati ta amince da sharaɗan tallafi na asusun ba da lamuni na duniya IMF wanda ya ce sun wuce tunani. Tawagar asusun ba da lamuni na duniya ta sauka a Pakistan a ranar talatar da ta gabata domin tattaunawar ƙarshe don farfado da muhimman taimakon kuɗi da ya tsaya cik na tsawon watanni. Gwamnatin kasar ta yi watsi da shawarar karin haraji da kuma rage tallafin da kungiyar IMF ta nema saboda fargabar zabukan da za a yi a watan Oktoba. Ba zan yi cikakken bayani ba, amma kawai zan ce kalubalen tattalin arzikinmu suna da girma. sharidan da IMF ta sanya sun wuce tunani, amma dole ne mu amince da sharidan in ji Sharif a wani jawabi ta gidan talabijin. Tattalin arzikin Pakistan na cikin tsaka mai wuya a yayin da take ƙoƙarin biyan bashi mai yawa daga ƙasashen waje, yayin da ƙasar ke cikin rudanin siyasa da taɓarɓarewar tsaro. A yau Juma'a ne aka yankewa wani tsohon ɗan siyasar Koriya ta Kudu Cho Kok hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari. bisa samun sa da laifin yin jabin takardu don sauƙaƙa shigar 'ya'yansa makaranta lamarin da ya ƙara dagularin rabuwar kawuna a siyasance yayin da yawancin matasa masu kaɗa ƙuri'a suke nuna takaicinsu. farfesan da ya suna a fannin shari'a Cho ya kasance babban mataimaki ga tsohon shugaban kasar munja'in kuma ya yi aiki a matsayin ministan shari'a na ɗan lokaci kafin ya yi murabus. An tuhume shi da laifuka guda goma sha biyu da suka hada da cin hanci da rashawa da damfara a ƙarshen shekarar dubu biyu da goma sha tara. To Zahra Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji a Ghana ana zargin sojoji da kashe mutane goma a garin Baku na yankin Opa East mai fama da rigingimu. Amma sojojin na cewa su dai da wasu masu ɗauke da makami ne suka yi arangama. gama. Daga Accra ga Hawa Abdulkarim da cikakken rahoton. Faɗan kabilanci da yake ci yake cinyewa a garin Boko da ke arewa maso gabashin ƙasar Ghana ya yi sanadiyar mutuwar farar hula goma. Mutanen garin Boko suna zargin sojoji da suka tafi raba faɗan kabilanci a garin da kisan 'yan farar hula wanda saboda kasancewar su musulmai tuni aka ba da gawawwakin su domin binne su kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Iyalan waɗanda suka mutu sun kira ga gwamnati da ta tabbatar da adalci saboda an kashe musu iyalai ba bisa ka'ida ba. Ɗaya daga cikin iyalan da suka rasa rayukansu ya ce, mutanen da aka tura garin Bako domin kare rayuka da dukiyoyin al'ummar Bako. Su ne mutanen da suke kashe al'ummar mu. Sun kashe muna mutane takwas waɗanda suke bakin aikin su. An harbi wata mata a kafaɗa. Yayin da muke magana a yanzu an ce mini suna kasuwa suna korar mata 'yan kasuwa. Ba san aikin soja a kasuwa ba. Muna son sanin wanda ya bada izini a harbe mu. Kashin da ya shafi dukkanin bangarori biyu da ke faɗa kuma dukkanin mu mun shigar da kara. Don haka mu 'yan kabilar kusasa muna neman a yi muna adalci cikin gaggawa. A a bangaren sojojin ghana sun musanta zargin kisar farar hula goma sun bayyana a wata wasiƙa da suka fitar cewa mutum shida da suka kashe dukkaninsu na dauke da mukamai ministan yankin kuma stephanie yakubu ya ce Wannan yakin bako da yake ci yake cinyewa. Muna iya kokarin mu don ganin an zamna lafiya a garin. Muna tare da ministan cikin gida, ministan tsaro, shugaban soja, shugaban 'yan sandan Ghana da masu ruwa da tsakiya harkar tsaro domin mu tattauna kan yadda za a kawo zaman lafiya a garin Boko. Akwai mamaki yadda lamarin ke kara ta'azzara kuma muna ganin akwai manyan laifuka a ciki da siyasa waɗanda suke da tasu manufar da ba sa so a kawo ƙarshen yakin. Zan ɗau wannan damar yin kira da a zauna lafiya a garin Boko saboda garin Boko yana murkushewa. Ministan yankin Boko ya kara da cewa. tattaunawa mu shine mu gana da bangarori biyu ta yadda za mu kawo ƙarshen yakin Boko. Babban abin tashin hankali shine yadda kungiyar jihadi ke dab wajen iyakan Ghana wadda akwai yiwuwar sun kusa shigowa Ghana ta garin Boko. Sannan ga halin da Boko ke ciki. Tuni dai muka yi kokarin jin ta bakin rundunar soja bayan fitar da wasikar musanta kisar farar hula goma da kuma jami'an 'yan sanda amma abin abin ya ci tira. Hawa Abdulkarim faniya muyar Amurka Accra, Ghana. To gaida Hawa, daga Ghana kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda 'yan Najeriya da ke harkokin kasuwanci a yankin Agadas da kewaye ke ci gaba da kokawa kan yadda rashin wadatar sabbin kudaden takardar naira ke gurgunta masu kasuwanci da sauran harkokin rayuwa. Hamid Mahmud gare ka. yayin da ya rage kasa da sati guda wa'adin da babban bankin najeriya cbn ya gindaya wa duk wani mai tsofaffin kuɗin naira da ya sauya su da sababbin takardun naira daga ranar goma ga wannan watan na fabrairu 'yan kasuwar najeriya da matsin tattalin arziki da faduwar darajar nerar ya sayya suka baro kasar su don gudanar da harkokin kasuwancin su a nijar sun ce matakin babban bankin na neman durkusar da su ni ne isiyaku garba ɗan najeriya mazaunin agadas jihar kano ƙaramar hukumar dawakin kudu kasuwancin mu ya riga an dakushe mana shi tun da mu muna kasuwancin ma'ana a gada idan ka dan tura da sakon kudin ka ambuwa yan an je ba a kama su ga hannu sai a ce sai cikin account account kuma an tura ma daga nan sai i kwana da kwanaki ma kudi ba su yi da shiga ba ka tafi kasuwa ka sai kayayyakin ka ci gaba da sana'a an hana ka sai dai a baka na batarwa mun dingine mun tattara mun bawa Allah kawai sai abin da Allah yi to kasuwa ba ta tafiya yanayin da yan kasuwar Najeriya suka shiga a Agadez ya kara ta'azzara bayan da suke fuskantar matsala wajen kasa aiki wa iyalansu sabbin takardun nera domin gudanar da al'amuransu na yau da kullum kullum hassan abdulaziz wani 'yan najeriya ne da ke harkokin kasuwancin shi a agades mu a bangaren sana'ar mu gaba ɗaya abu ya bi ba yanna za a yi tafi daidai mun kasa tura kuma an mun tura kuɗin ma ba zai je ba ciryar ma ta gagara mu kenan a cikin tunani ya za mu yi. abin ma ya huce memorin mu iyalan mu suna bukata karancin sabbin takardun na naira ya sayi 'yan kasuwar fargaba bayan da masu harkar canji a Nijar suka daina karɓar duk wata tsohuwar takardar nera, tun wa'adin da babban banki ya baiwa 'yan Najeriya bai kare ba Muhammad Lawali Zangi Gina wani 'yan najeriya ne da ke kasuwanci a agadez canjin kuɗi ya yi mana illa kwarai da gaske saboda matsalar yanzu nan in ma ka zo ka yi sana'ar da kawo kanka ka saida in ka samu kuɗi to kuɗin sun zama gare ka kamar basu da amfani saboda in ka tashi bukatar su ka yi amfani da su a gidanka to a gaskiya sai hankalinka ya tashi in ka tura yanzu can wanda zaka tura je a hulayen banki sai shafe awa biyu zuwa uku ina tsaye bai samu kuɗi ba kuma kana so kai bukata gaskiya lokacin da ka kara bai isa ba ya yi kaɗan kuma shi wani lokaci ma da kara to abu ya zama dai kaman gaba kura baya da musa ita kasuwa nan ta agaras gaskiya an jingina domin ba ta da amfani da yawa daga cikin 'yan najeriya da ke kasuwanci a agadas ba su mallaki akawun ɗin bankuna ba lamarin da suke ganin babbar illa ce a gare su in ji abdulsalam abdulaziz wani 'yan najeriya da ke harkokinsa a agadas mu account ɗin ba mu san shi ba ba mu amfani da shi ba mu san shi ba kawai a ba mu kuɗi mai amfani da shi a hannu shine za mu ji daɗin rayuwa agadas yana kasuwa ne ta turkuɗi saboda wannan rashin kuɗi yanzu abin da mu ma su ci mun tura kuɗi sun zama lambobi ba kuɗi hannu kaga ya ba magana sai fan ma gata an ki karba saboda san gida ba naira naira babu ita a daure a fito mana da naira Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar gaida Hamid daga Nijar kuma bari mu ketara Najeriya inda a ci gaba da haskaka muku jihohin Najeriya da muke yi albarkacin babban zaben kasar da ke tafi yau muna jihar Borno talaka kamar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. yayin da Najeriya na gama gari ke ci gaba da karatowa tsarayin Najeriya hukumar zabe mai zaman kanta ta je a shirye take da gudanar da dukkanin zaɓuɓɓuka ana kuma sa ran za a gudanar zaben gwamnoni da na majalisu a ranar ɗaya ga watan Maris ɗin shekarar ta uku. kuma tambayi Hajiya Zamzam Abbas ɗaya daga cikin matan ta nuna sha'awarta na tsayawa takarar mataimakin gwamna a jihar Borno karkashin inuwar jam'iyyar ADP ko menene ba ta sha'awar tsayawa takarar? Eh to abin da ya mana karfin gwiwa shine gaskiya mu mata duk wani abin siyasa da ake ba a damawa da mu shi ya bani karfin gwiwan da na tsaya takara tun since 2007 zamanin sa to ko shin menene bukatun yan najeriya zaɓuɓɓukan da za a gudanar nan gaba da mutanen da za su zaɓa ba'aba eh, bukar daga maiduguri idan allah ya bamu gwamnati nagari da allah ya mai da hankali akan matasa marasa abin yi kuma da 'yan kasuwa wanda suke da ƙananan ƙarfi yana da kyau a tallafa musu su to sunana hassan salisu jajiyaya farko shine muna bukatan ilimi saboda matasa su ci gaba da karatunsu kamar abubuwa da yanzu yake faruwa na jami'oi to kaga abubuwa yanzu za su sake dagulewa don saboda ba kowa zai iya biyan wannan kuɗi da jami'a ya ce a bayar ba suna na mudu gaji ina gyaran satellite da ina wayar na gida to alhamdulillah duk shugaban da allah ya bamu musu alkhairi ga mu muna so ya dube mu da idan rahama Sabida ba komai ba komai ba akwai matasa ire-iren mu marasa abin yi suna na aliyu muhammad eh, gaskiya muna so kamar yadda dai a baya gwamnati ta yi kokari ta tsaya kan abin da ya shafi tsaro to muna so wata gwamnati ma inda allah ya kafa in allah ya kafa ta muna bukatar ashe an samu tsaro saboda gaskiya shine babban damuwar mu yanzu tsaro don idan muka samu tsaron Allah da kaga sai mu ci gaba da dan tafiyar da harkokin mu a nan Maiduguri cikin kwanciyar hankali halin yanzu dai ana jam'iyyu goma sha takwas da suka zai da 'yan takara ciki har da jam'iyyar mai mulkin jihar Borno wato jam'iyyar APC sannan ana zargin waɗannan kananan jam'iyyu da cewa idan lokacin zaben ya zo suka sai da su ne ga jam'iyya mai mulkin hakan yasa na tambayi Alhaji Rufai Mangulo shugaban kungiyar 'yan takarar gwamnoni na jihar Borno Kano kuma zai ce game da wannan. Wannan magana idan mutane suka zama biyu uku hudu har fiye da haka kowa ba za su zo ɗaya ba. Mutane in suka haɗu da yawa duk irin ra'ayinsu daban-daban ne. Kungiyar da nake shugabanta kungiyar 'yan takarar gwamnoni ban taba jin irin wannan ba daga cikinsu amma tun da kai ka faɗa haka watakila kana da wani hujja kai ni dai ban sani ba a matsayin na shugaban wannan kungiya. Na kuma tambayi Alhaji Rufai Mangunon daga cikin 'yan takarar gwamnati na jami'ar da a jihar kowane irin da yake da shi ga al'umma al'ummar jihar Borno idan har Allah ya sa ya ci zabe? Abin da yake zuciya na ba komai bane so nake kasan mu ta Borno yanzu kamar mutum ne wanda ya yi rashin lafiya ya waraka amma bai murmure ba. Abubuwa da yawa sauran jihohi sun wuce gaba buri na shine in Allah ya bani gwamna a jihar mu ta Borno zan inganta harkan ilimi zan inganta harkan kasuwanci zan inganta harkokin tsaro waɗannan kaɗan daga cikin abubuwa da na lissafa muku su ne suke cikin raina in na zama gwamna in tabbatar saboda in ɗaga jiya jihar mu ta borno a idon duniya shugaban muhammadu buhari na najeriya dai shine gwamnan mulkin soja a wancan lokaci na shida har zuwa kan Baba Gana Umaru zulum wanda shine kasance profesa na farko a matsayin gwamna da ya kasance da wannan mukami karkashin inuwar jam'iyyar apc mai mulki a yanzu dai ana da yan takarar gwamna guda goma sha uku wanda bisa bayanai ya nuna cewa mata suna guda ɗaya tilau ita ma mace guda ta kasance mataimakar gwamna a wannan zaɓe mai zuwa an da jihar borno a 1976 da ake da 'yan takarar gwamna daban-daban guda goma sha uku da kuma 'yan takarar majalisar dattawa guda 26 kin uku da ake bukata kacal yayin da ake da 'yan majalisun wakilai guda 56 inda guda goma kadai ake sa ran za su rikici jihar borno yayin da wadanda suka nuna sha'awansu na tsayawa majalisar dokoki guda 192 a cikin su kuma za a zaɓa guda 28 wanda suna yake sa ran za su walkici kowane ƙananan hukumomi a yau da ya jihar borno na da ƙananan hukumomi 27 da da Borno ta tsakiya, Borno ta arewa da kuma Borno ta kudu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Latino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana waiwayo ga 'yan. To a gaida Haruna, kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma albishirinku masu bibiyar shirin zaɓen najeriya musamman ma a matakin jihohi a ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaɓen. daga ranar laraba ɗaya ga watan fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi siyasa zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba kar ka bari a baka labari a kasance da muryar amurka duniya tafin hannu. To sai a mana aikin gafara saboda wannan tuntuɓen yanzu kuma ga shiri na gaba wato shiri na musamman. hukumar lafiya a kasar jamhuriyar kamar haɗin gwiwa da ƙungiyar unicef da kuma ƙungiyar ums ta majalisar ɗinkin duniya sun shirya wani jadawali na rabon gidajen sauro ga al'umman kasar jamhuriyar kamar kyauta kasancewar irin yanayi da ake fama da shi na damuna da ma yadda cizon sauro yake lahanta ɗan adam shugaban hukumar rabon gidan saurin dai da ma yi ma al'umma allurar rigakafi a bisa jamhuriyar kamaru na manyan cutuka da kuma ganin cutuka baba mustapha ya yi mini karin haske ta wuna ga mu cewa yau gashi na kwanciyar bayan mu na na rigakafi na su kolera da na bakon doro na yara ta yanzu gashi na kuma mun tuna da al'umma muna muraba musu gidan sauro domin kawa kusan cewa zazzabin da yake zuwan nan in sauro cije ka mugun zazzabi yake baka shi take nan muke raba muku gidan sauro domin ya kare muku wannan zazzabin da cizon sauro to a wannan gidan sauron wata kungiya ce ta baya wannan kuma kasan duk kuma kun san kungiyar da suke bayarwa kungiyar zaman lafiya na zaman lafiya na duniya ta duniya a eh, oms da kuma unicef duk su ne masu rabawa su ba mu cewa mu mu maki al'umma mu to a mutane suna karba kuwa a mutane ma gudu ma suke su karba gudu suke su karba ko mu shige mutum ma waɗansu ma bi mu wasu ke a ba cewa don allah ku ba mu mu ci ba mu zo gidan ku ba mu zo gidan ku za mu ba mu ba mu kowa to na ganka da mutane da yawa eh. kuna ta aiki ne to eh. yanzu wannan aikin da kuke yi eh yanzu wannan aikin da muke yi lissafin da muke nan nawa muka bayar nawa ne suka karba gidaje nawa ne suka samu wannan ne nawa ne ba su samu ba kuma wannan ne kuma ba sa gidansu duk wannan wannan lissafin da muke yi haka nan kafin dai a gama duk za mu ba su wani musafin da muke yi. Da wani kira za ka yi wa al'umma da kuma sauran jama'a na ƙasar Kamaru ba kira? Eh ina kiran al'umma da kuma sauran jama'a, na ƙasar Kamaru gaba daya don Allah su ɗauka. Mm. Babu wani matsala ciki su ɗauka ba wani matsala ciki. Abu ne mai kyau ne, na tsoro ne, na lafiya ne, domin lafiyan jikinka ya fi komai. alhaji jibrin malam hamza shi kuma shugaban shiyoyi uku ne kan rabon gidajen sauran da kuma yi wa al'umma allurar rigakafi eh mutane suna yadda har sun suke kiran yara ma a zo a basu gidan sauro a halin kuma da suna tsamman ba za a basu ba amma yanzu su da kansu suke neman ma inda gidan sauro yake suna kiran yara don allah ku zo ku ba mu gidan sauro saboda cuka ta yawa sauro yana cizon yara da manya yana sa cutattaki da yawa yanzu su suke bukatu ma a ringa basu ba tare da cewa an bi su ba masu suke biyo masu bayarwa ɗin daga sun ga wucewansu ne don allah ku zo ku bani nima ina da damuwa saboda sauro na cizo mi 'ya'ya da ni kaina a gida to a wani shawara za ka ba wa su al'umma waɗanda kake jagoranta musamman wajen rabon wannan gidan sauro eh to al'umma na daɗa musu godiya da su na karɓan gidan sauron saboda cutattakin nan ya ragu shi yasa nake musu matikan godiya ga baki ɗayansu da karba da suka yi na shi wannan gidan sauro saboda rage cutattaki da yake damun mutane a kamaru da duniyan gabaki daya. Wata mata mai ɗaya bakwai mun yake sifin da ita a lokacin da ake rabon da sauran mai suna Halimatu Sabiya ga abin da ita mata ce. Ni ce Halimatu muna godewa da musiken da gidan sauron da aka rarraba mana nan. domin yana taimaka mana saboda sauro ya yi yawa yara na ta zazzabi mun gode da suka zo suka babba to yayanki nawa haka kuma guda nawa kika samu na bakwai na samu kuma guda hudu to shin guda hudu nan zai iya yi muku duka eh mun gode ɗaya daga cikin likitocin da suke wa al'umma bayani domin wayar musu da kai na karban gidajen sauran da kuma yin amfani da shi amma da makarcin ali ita ma ta yi mana ƙarin haske kamar haka to wannan gidan sauron muna rabarwa ne paske a dokta akwai kan palu da yawa kayayi yawa sosai wallahi to muna zuwa bayarwa gida-gida mm. daga wittoton har sai muke tsaye da rabo yau kwana nawa kenan kuna wannan yau kwana na hudu kenan kwanaki hudu kenan eh. to yanzu mutane suna karban wannan gidan sauro da kyau domin su amfani da shi eh wallahi mutane suna karba suna karba sosai suna ma plan run kansu sauro yayi musu yawa zazzabi duka duka da wannan shine muke ce musu to gashi mun zo mun kawo muku har gida kuma banza ne To bayan cewa kuna ba mutane kyauta yaya za a yi amfani da wannan gidan sauro? To wannan gidan sauro kamun a yi amfani da shi za a fara sa shi a cikin inuwa domin ba a sawa a cikin rana. Bayan an sa shi a cikin inuwa zai yi ni yini guda washe gari a wanke shi da sabulu. Hmm. Ba wanke shi da detergent da sabulu ake wankewa. Bayan kuma an wanke shi ana saka shi tojo a inuwa wato ba a shanya shi a cikin rana kuma a cikin kamarun nan da yawan su vaccine da abubuwa banza ne kaga kasan gabon dole ka zaka biya vaccine wani vaccine ma shi an ce maka sin kan a suwan jini mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida awwal amma kar kai nisa don zaka gabatar da labaran wasanni wasanni a takaice going to ya yi taro na gaggawa da shugabannin kula-kula ɗin wasanni na ƙasar jamhuriyar kamaru domin ganin yadda za a yi a cimma buri wajen fara gasar kakar wannan shekarar 2023 sai dai sakatare janaral na hukumar ƙwallon ƙafan ƙasar jamhuriyar kamaru ɗin ya yi jawabi akan yadda za a fara gudanar da wasan wannan kaka'ar, musta jombi ya ce Mun gudanar da wannan taron ne ba don komai ba sai dai domin ganin cewa mun cimma mu. na tabbatar da wasannin wannan shekarar haka zalika ya ci gaba da cewar uh, dole ne muga cewa mun yi mutu wajen ganin mun tabbatar da an fara gudanar da wasanni domin yadda za mu yi mu bi al'amuran da ya cancanta na wannan shekarar shi ma shugaban hukumar kwallon kafar na kasar jamhuriyar kamaru tsohon kamtin ɗin kasar samuel eto da kammala taron ya yi wa manema labarai jawabi an da ya ce ya yi matukar farin ciki da ya ga duk shugabannin sun hallara waje daya kuma bakin su ya zo daya wajen ganin cewar an cimma nasara na na bawa masu sana'ar buga kwallon kafa duk wani abin da ya cancanta kuma ya ce za a yi kokari mutu a gaya a ga cewa an tabbatar da wannan hukuncin ga kowane dan wasa domin biyan sa albashinsa da kuma waɗansu alaus alaus na 'yan wasannin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ga duka kulab-kulab ɗin ƙasar har kudade da za a yi a dakile cin hanci da karɓar rashawa da kuma ganin cewar da 'yan wasan sun samu inganci ta bangaren wasannin ƙwallon kafa a ƙasar jamhuriyar kamaru har ma da yadda za a yi a hana daƙile shekaru ga 'yan wasan na 'yan ƙasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru A gaishe ka, to kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Al'umman Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na kara karatowa. Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu. Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata. Sashen Hausa na murya Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan. Batutuwan katin zaɓe. Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe. tsaro ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangiji Shibirin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. To jama'a da wannan muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. A yau Juma'a shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugabannin kasashen Turai a birnin Kiev. Shugaban na fatan samun alkawarin gaggauta shigar da ƙasarsa cikin tarayyar Turai tare da sanya ƙarin takunkumi kan Rasha a taron. Sai dai manazarta na ganin cewa da alama fatan nasa na neman gaggauta shigar da ƙasarsa cikin ƙungiyar ta EU abu ne ba mai yiwuwa ba. duk da kungiyar tarayyar turai na goyon bayan ukraine amma bata nuna wata alama da ke nuna cewa a shirye take ta hanzarta aiwatar da burin ukraine na zama membarta ba a yau juma'a china ta ce tana kokarin tantance rahoton da amurka ta fitar na cewa wani katon balan-balan na china na leƙen asiri yana shawagi a sararin samaniyar amurka mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen china maunin ta faɗa a yau juma'a cewa ana ci gaba da bincike sannan ƙasar ta buƙaci a kwantar da hankali har sai gaskiya ta bayyana To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe yanzu a madadin Zahar Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lissafation wacce ita ce producer mu da kuma injiniya mu Patrick ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai goben wassalam.